amma ki sani ke ma ba zan taɓa barin ki kiraye cikin salama da kwanciyar hankali ba kamar yadda kika kunyata ni ke ma sai na kunyata ki kamar yadda kika tozarta ni cikin jama'a ba zan taɓa mutuwa ba ba tare da na ga ke ma kin tozarta ba kin wulaƙanta ni kin ci min mutunci sannan kin tona min asiri wallahi tallahi ko zan mutu ke ma sai na wulakanta rayuwarki gobanki da duniyarki nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba cikin zallar bakin ciki da takaici hawaye suka so mutuntarin zubowa daga idanun sana ta ce dama alheri yakan iya zama sharri dama taimako yana iya koma butulci dama soyayya da kauna suna iya rikidewa lokaci guda su koma zallar kiyayya dama kana iya ba mutum farin ciki ka sanya rayuwarsa cikin farin ciki da walwala shi kuma ya rinka kokarin jefa ka a bala'i da baki ciki dama kana iya kuntata rayuwarka da duniyarka don ka haskaka wani shi kuma ya butulce maka ya jefa ka cikin ukuba ta raɗaɗin rayuwa da so da kaunar da ne miki da abin da zaki saka min da shi kenan kulun. ki tuna a kanki fa na lalata rayuwata da gobe na na kuma ci amana iyayena da na masoyina a kanki ke ɗaya ta na jefa dubban mutane cikin kunci da azabar rayuwa a ki babu abin da ban yi ba kulun. amma ni kike nema da sharri kike bibiyar rayuwata da mugun nufi da bala'i me ne miki a rayuwa waye kulun? soyayya ba kaɗai na nuna miki na kuma nuna ina son farin cikin ki fiye da nawa daga haka me ne kuma a kan ki na mai da kai na sa kare sha sha sha sannan hotiho na mai da kai na tamkar wacce bata san abin da take yi ba wacce bata san ciwon kanta da zafin rayuwarta ba na mai da kai na mahaukaciya dabba kuma jahila mara wayo duk faɗin ki farin ciki saboda ba ki da cikakken lafiya murmushi kullu ta ce wa ce miki ba da lafiya a gabana nas ta ce baki je amsan magani ba daga baya da na tambaye ta ce min kina da hawan jini da ciwon zuciya idan kulut kan sana tana murmushi ta ce kin san wani abu da ida kaɗai sana ke bin kulut tana murmushi ta ce wannan ma ƙarya ne sata mu ni na ba nas ɗin kuɗi na kuma faɗa mata haka na ce ta faɗa miki bakin sana na rawa ta ce nesa saboda nan da duniya ki san raina ta yadda duk abin da ya ce ki ko na saki zaki ba musu ba tare da gardama ba haka ma maganar da na faɗa a leborun lokacin da kina leban sultan ita ma ƙarya ne sakam ne na faɗa ne don na tabbatar kina ji na magana kuma za ta yi tasiri a zuciyarki saboda na san kina suna sannan dakata ya isa please sana ta faɗa tana kuka idan na fahimce ki da soyayyar da nake miki kika yi amfani wajen cimma burinki ko oh so brilliant ka shi yasa nake son ki saboda kina da kwakwalwa da saurin gane wasu abubuwa Ta kusa haka ɗin ne ba never trust anybody life ko dan gaba continue to play the game bari mu ga waye loser waye kuma wina sa ido ki ga wani sabon salo na ta faɗa tana miƙewa kasancewar maganganun da ake a falon ya ɗauke hankali da idan kowa na haka babu wanda ya lura da abin da ke kana tsakanin sana da kulut cikin makirci kulut ta ɗora hannu a kagame da kurma ihun kuka wayo na shiga uku yau na ga tugu da makirci a hankali sana ta miƙe idan ta ɗauke da hawaye ta nufa na shi da ke zaune ƙasa ya tora kansa saman cinyar mimi da ilahirin jikinsa na kyarma da tsuma haƙoransa na kap kap kap a hankali ta durkusa gabansa haɗi da jefa idan ta cikin nasa suna haɗa idan ta ke gaba ɗaya tsikar jikinsa ta miƙe ya ji wani ja tun daga cikin sa har zuwa tafin kafarsa gaba ɗaya falon duk aka yi kowa ya zuba musu ido yana jiran abin da zai biyo baya har ita kanta kullum ɗin shiru ta yi tana tsaye hannunta a kasa na kallon su cikin nutsuwa da murya kuka sana ta so magana man kansa ya dafe da duka hannayen su biyu saboda barazanar tarwatsayar da su mai ta ci gaba da magana ka tuna daren farkon mu kai da bakin ka kace abin da ya faru a lokacin ya yi kama da kayan disbajin din mace ka ce abin da ya fara a wancan lokacin ya yi kama da ka cire cikakken budurwa budurcinta ka tuna ihun kuka da na rinka yi a lokacin da kuma maganganun da na rinka faɗa maka kai da kanka a lokacin cewa ka yi possible ka tuna ka ce tabbas ka karɓi budurcin mace a ranar ka tuna ka ce ka yi abin da babu wani ɗa namiji da ya taɓa yi a rayuwarsa ka yi disvajin ɗin mace ɗaya sau biyu ka tuna lokacin da kake cewa ka jiyo shi shekar kuka daga cikin bathroom har kake ƙoƙarin shiga idan baka manta ba a ranar kuka je dubo na hospital ba da lafiya hana shi kaddara ta riga fata kaddara mata ce mara tabbas ta koyaushe tana iya canjawa destiny looks at fox confuse about management with destiny destiny is no matter of chance it's matter of choices it's not a thing to be waiting for it's a thing to be achieved our destiny change with our thoughts ka tuna mun yi wannan magana da kai ka tuna sanda na ce maka rabuwa ta zama dole tsakaninmu ko kana so ko ba ka so saboda ni matafiya ce ba madawwamiya ba ce dole akwai ranar rabuwa ta rabu da za ka iya tuna lokacin da jadda ta je gidan nake ce maka ina da gadon gidan da na fi iko da gidanka kan gidan ubana farin ciki kai ne mai baiwa zuciya bakin ciki in ke ka ta dariya da na gane ka sai in ji na sarauniya aure da kai ba wanda zai san da shi ka manta kana kara samun da koda baki nan kina nan zuciyata na kulle ido na akan so da kauna kuma bar kira na ni ita kaɗai na gano nake za ni zauna a morewa raina ka tuna wannan wakar ido samu liyar limshi hawa yana zubo masa ganin irin kallon da sana ke yi wa hanashi shi kaɗai ya san me ya gani cikin ba idanta da irin kallon da suke jifan junansu da shi wanda shi ya san ya rasa sana kina harfada ka tuna ranar da ka je gidanmu ni da kai muka kasance a falo a tsakiyar dare ka tuna san da ka je gidanmu ya yaje da ya biyo da gudu na yi wajen ka kiran sunan ka ka tuna iya yawan ce maka ɗin da nake kai mun alkawari za ka kula da abin da ke ciki na za ka riƙe shi ba za ka taɓa bari ya kukan maraici da kewan mahaifiyarsa ba za ka ba shi ingantaccen tarbiyya na ce maka ka zame masa uwa kuma uba nan ni ba zan rayu da shi ba na ce maka kula da shi sosai ka zame masa garkonsa man ka tuna cikin ruɗu da kyar jiki hana shi miƙe yana dafa da kansa idanunsa sun kaɗa sun yi jajajar kamar gauta a da gaba ɗaya layirin jikinsa ke rawa yana tsuma da kwale na jin zuciyarsa kamar za ta fasa kirjinsa ta fito makogoransa ya bushe yawon bakinsa ya koma masa tamkar maɗaci a hankali ya sanya hannunsa ɗaya bai kirjinsa gaba ɗaya gumi ya gama jika masa ciki ya ce stop please ya isa ka na yadda na kuma amince cewar ke matata ce sakamakon mahaukacin ihun da kulub ta fasa ya sa hana jin shiru wani na tsaye ya karan kufa hannunsa na dafa da kirjinsa cikin ihun kuka kula ta ce wallahi Allah karya take kirki sana ta shirya don ta raba da kai samu tsaye yana kallon kulub cike da tsantsan mamaki da al'ajabi dan tun da yake bai taba ganin mutum irin kulub ba duk da halin da yake ciki na hango na abu cikin kwaya sana bai hana samu tarar da ba kai hana ya shiga girgizawa a'a kulub ke ce ke karya kuma ke ce mai shirya kirki please let the game over wasan ya sa haka please idan ƙarya sana take ya aka ta san abubuwan da ki baki san su ba idan ƙarya take yi ya aka yi ta san wasu sirrika na ya aka ta san abubuwa da dama a kaina ya aka ki ko so baki tafi kirana da man ba wallahi ƙarya take hana shi ka saurare ni please murmushin takaici da bakin ciki yace tsakanin kuwa ce ce tarara ne lokacin mutum fafu ni ce sana ta bashi amsa kallon sai mai da kulit ya ce na ji sana ƙarya take amma ko za ki iya faɗa min maganganun da muka yi da ke ranar good samuel ya ce na murmushi mm, mm, hannu ya ɗaga mata ce ya isa kulu cikin nutsuwa sana ta ce ka faɗa min cewa papu ya baka amanar su mimi da jatta ya kuma yi maka nasiha sosai akan ka kula da halinsa sannan na baka hakuri na tunatar da kai kaddara ko ba haka ba ne? kulun na kokarin yin magana zai da miƙa fasace ya kifa mata gigi ta marika kamar suna jira zafaran arif da idrak da suka mike suka shiga dukanta yadda ka san sun samu jaka kafin ka ce me sun haɗa mata jini da majina sun yi mata lagalaga sun kuma yi mata fata-fata kanta da bakinta suka fashe sai jini suke zubarwa abdi da mamu jojo hamras nisa irin gayes halan jan da mimi zo hal da wajen da sauran jama'a da ke falon da suka shiru cikin jimami da al'ajabi kowa yana cike da tsantsan mamaki saboda yadda kattun maza har guda hudu suke dukanta ya sa cikin kankanin lokaci suka sauya mata kamanninta lokaci ɗaya ta canza, tun kulun na ihun kuka tana neman cito har ta daina iya kula daga hannunta ne Takanun fashinta ya ɗauke ta sume a wajen amma saboda tsabar bala'i maimakon su zuba mata ruwa ta farfaɗo, sai suka ci gaba da dukanta kamar yadda duka ya sumar da ita haka duka ne ya farfaɗo da ita da cikin falon babu wanda ya kokarin dakatar da su sai da suka gaji dan kansu suka kyale ta cikin ruwan murya didi ya kira sunan ta kulut ko motsa kasa ta yi saboda tsabar wuya bai damu da halin da take ciki ba ya ci gaba da magana idan har ni ne mahaifinki wanda ya haife ki a yau a yanzu yanzu nan na baki umarnin ki fata gaskiya matukar kika ɓoye daidai da ƙwayar zara daga gaskiya Allah ya isa ban yafe miki ba kuma wallahi tallahi sai na tsine miki a nan take a gaban kowa jojina kuka sosai ta ce wallahi ni ma idan baki faɗi gaskiya ba Allah ya isa tsakani na da ke kuma ban yafe miki shayarwar da ne miki ba cikin matsanancin kuka da bakar wuya kullu ta rarraba ta rike kafafun daidai cikin zafin rai ya bal da ita sake faɗa ko sai na tsine miki cikin kuka kullu ta so mu ba su labarin duk abin da ya faru tun daga farko zuwa ƙarshe ta kwashe komai kaf ta faɗa musu ba tare ta rage komai ba didina na kokarin yin magana aka ji ta mu juya da zafi sai suka ga shi ya faɗi ƙasa a sume wani irin abu yana fitowa daga bakinsa kamar da fara mutuwa idanuwansa suka kakkafe cikin tashin hankali sana kansa ta so mai girgiza shi tana kiran sunansa a haukace hanash hanash ya samu le yana kallon yadda sana ta ruɗe lokaci guda ta birkice gaba ɗaya falon kasa miƙewa kuwa yi don babu mai wani ƙwarin jiki har mai da jidda kasa motsa kai. cikin tsatsar tashin hankali kullum ta rarraba ta isa gare shi ta shiga jijjiga shi tana ihun kuka hana shi dan Allah ka tashi ta faɗa cike da tsantsar tsoro garmi motsa bai sa abu da didi mikewa cikin mutuwar jiki suka nufe shi ganin suna shirin sun gumasa ya sa su ziyarci saurin mikewa suka ɗauke shi Jikin sana na kirma ta mike tana rike da hannunsa gam cikin nata cikin mota aka sashe ita mata sauran shiga aka hospital da shi doctor sun kai three hours a kansa suna kokarin ceto rayuwarsa da kyar suka samu numfashin numfashinsa ya dawo amma bai farfado ba suna ganin doctor sun fito daga cikin emergency room suka saurin miki ba Jikin sana na zuma ta ce ya jikin nasa doctor alhamdulillah mun yi nasarar ceto numfashi sai dai bai farfado ba amma insha Allah ba zai jima ba zai farfado cikin murya kuka kula ta ce me damunsa shock ya samu sosai har ya kai da zuciyarsa ta tsaya da aiki yana ina yanzu za a fito da shi a kai shi ɗakin da za a kwanta da shi dokta yana gama rufe bakinsa aka fito da hana shi kwanci kan gadon tura marasa lafiya hancin sa sanye da oxygen da sauri kullum ta miƙe ta nufe shi ta dafa gadon tana kuka cikin sanyin jiki gaba ɗaya suka bi bayan su zuwa ɗakin da aka kwantar da shi dudduba shi dokta ya kare sosai game da jona masa drip kana ya fita kowa ka kalla za ka gan shi cikin jimami da sanyin jiki jikin kowa ya mugu yin la'asar kullum na zaune za a kan gado sa'abba na zaune saman sofa a da suna ke tsaye ta jingina da bango a hankali su jadda suka turo kofar ɗakin suka shiga bakin su ɗauke da sallama cikin nutsuwa har ta ajiye food basket da gebe, ba su jima da shigowa ba su mamu da juji suka shigo su ma ɗauke da abinci ganin mutane cike da wajen ya sami mai jin kunya da haka ta miƙe rime da kallon sana ta ce zo mu tafi gida ki je ki sallah ki ci abinci ko an shiru sana ta ba tarar ta motsa ba ni ta ce ko ba za ki tafi ba kallon da mamu ta mata ne ya sa ta miƙewa ba shi ta ba mimi ba su daɗe da fita ba hana shi farka a hankali ya so mu magana sana'a jikin kullum na kyarma ta miƙe ta nufe shi ba ko kunyar family da ke tsaye sana'a ya kuma faɗa cikin sanyin murya Chak hulut takami a inda take tsaye take wani irin tukukin bakin ciki da tsagwaran kishi ya tokare mata makogwaro sana ya faɗa cikin murya marasa lafiya bilis kubana sana ya magana yana jujjuya kansa idan sarrafe dan har lokacin bai buɗe idan sama sana ya faɗa da ƙarfi fuskar halan dauke da mamashi ta ce good an za ka gina ramin mugunta gina shi gajere ta yi magana yadda babu mai jinta cikin ƙaraji hana ce sana na faɗa gami da miki a zo ne please kuma na sana ya faɗa a haukace da sauri kula ta je gabansa ta sunkuyar da fuskarta sai tunsa na shi ni ce kulun ina sana ne abin da ya fito daga bakinsa za ta yi magana ya daka mata gigitacce tsawa na ce ina sana ko ganin babu wanda ya kula shi ya sa shi soma kokarin cire karin ruwan da ke jikinsa gami da karajin kiran sana a haukace kullum ta fashe da mahaukacin kuka saboda tsabar kishi ta rike hannunsa gam cikin nata hana shi ni ce fa kullum baka gane ni ba cikin zafin ya jifa da ya ta gefe haƙi da miƙewa sai yana huci yace ban san ki ba sana kawai na sani ganin haka ya sa jadda ya sa gare shi ta rike hannunsa ta zaunar da shi hankali ka yi haƙuri ka zauna ka kwantar da hankalinka ka ci abinci ka da hana kan sai girgiza yana kallanta kamar wani dole a'a jadda ba zan iya cin komai ba sai na ga sana dan Allah tana yana ina kuka kai mun sanata cikin tsantsar tashin hankali fulut ta sauran dago kanta ta kalle shi ba tare ta sani ba tace sanaka eh sanata kin ganta ko kin san inda take dan Allah idan kin san inda take faɗa mun yayi magana tamkar mahaukaci murmushi irin da dattawa jadda ta yi tare da cewa zo ki ba shi abinci cikin kullun na su ta zuba abincin cikin plate ta isa gare shi duk ilahirin jikinta na rawa ta nufe shi tana zubar da hawa ita ɗebo abincin za ta kai bakinsa ya sauri rike hannunta haɗi da cewa ina sana ido ta ƙura masa ba tare ta ce komai ba dan Allah ku kai ni wajen sana please ka ci abinci tukuna sai a kai ka dadda ta faɗa masa a'a ba zan iya cin komai ba sai na ganta babu irin rarrashin da lallamin da ba a yi wa Hanash kan ya kwantar da hankali ya ci abinci ba amma fabri kan dole da ta kira waya mimi ta shaida mata a kawo sana yanzu jin ana kiran sallah ya sa su abu da ziyar gaba ɗaya suka fita aka bar mamu juju da su sima suna idar da sallah zai da shigo kiran su mamu za su koma gida kowa ya miƙe fita amma ban da halan ke ba zai da ce ba yanzu zan taho ba ta bashi amsa cikin mamaki ya ce kamar yaya ba yanzu za ki taho ba eh zan tsaya jiran sana idan ta gama sai mu tafi tare ina ruwanki da zuwanta da tafiyarta ba wajen mijinta za ta zo ba amma dai ka san ba zai yi a bar su daga su sai su ba babu wani babba a wajen ko ba haka ba amma ai ga nan kuma na san tare da mimi za su a ni dai zan sa ba tare da ya magana ba ya juya ya fita jadda da kulun na ta fama da shi ta abinci amma papur ya ya kafe sai ya kasar ɗakin su zo har mimi ta kai sana ta yi wanka ta canja kaya kana ta ɗan abinci shi ma dole ce ta sa saboda yadda cikin take ke sa ta ce har lokacin babu wanda ya san cikin da kulut ta ce tana da shi ne sana ce ke da ciki tana kwance idanuwan ta rufe mimi ta shigo cikin nutsuwa ta bude idan ta kalli mimi murmushi ta sakan mata haɗi da cewa kwarkin mu bacci ne a ta ce cikin girmama yawa daga asibiti ne jadda ta kira waya ta ce ki je yanzu ido ta zaro tsorace ta ce lafiya dai ko ni eh, lafiya lau alhamdulillah waya na shi ta rigima sai an kai ki cike da jin kunya ta sunkar da kanta ta ce ba na jin daɗi bana ne ke ciwo ya domin mai ta zuba mata na wani ɗan lokaci kana ta ce ayya sannan kin di ki kwanta ki huta wataƙila saboda yanayin da ake ciki ne to na gode fita mimi ta gami da ja mata kofa cikin sanyin jiki mimi ta kira jadda ta ce suna ba ta da lafiya don haka ba za ta iya zuwa ba ta san yadda za ta yi masa wayo ta gudu cikin wayo da dabara jadda da halan suka zame suka gudu ita ma direct idan mimi ta ba. bayan sun kuma gaisawa ta shiga wajen sana cikin sanyin jiki halan ta zauna kusa da sana fuskar ta ɗauke da murmushi ta tashi zaune la an ta halan ke ce san da zuwa cikin da tsantsar tausayawa halan ta kalli sana ta ce ni ce ta yi magana kwalla na zubo mata kai an ta halan kuka kuma wannan iri haka ko so kike ki karya min ta, kanta ta girgiza haƙi da goge hawa yanda ke zubo mata ta ce me yasa baki faɗa mun kafin ki ba me yasa ko zo ɗaya baki nemi shawara ta ko baki ɗauke ni a matsayin yar uwa abokin shawara ba wallahi ko ɗaya altalan ba haka ba ne sau tsayi da kaddara ne suka jawo amma ai na taɓa ƙoƙarin sanar da ke yaushe ranar da na je gidan kulut har kike tambaya ta lafiya me ya faru ne yanayi na ya canja a lokacin ne niyyar sanar da ke sai kuma na fasa dan ban taɓa zaton hakan zai iya faruwa ba amma me ya hana ki nemi shawarar kowa ko da wani ne daban ba daga cikin famili ba Allah ya riga ya tsara dole lalle sai hakan ta faru Allah ya akwai rabon aure da haihuwa a tsakanina da hanashi mu gode wa Allah da ya sa ta hanya aure aka samu rabon mu gode wa Allah da ya sa rabon bai zama sanadiyar mutuwa kulul ba rabon sultan da cikin da ke jikina ne ya sa hakan ta faru idan halan waje cikin da tsantsar tsoro ta ce ciki kuma wani iri eh, na da ciki na wata hudu idan halan waje ta ce dama keke da ciki ba kulul ba eh wai kina nufin cikin da kullum ta ce tana da shi ƙarya ne dama ke ce da cikin yini eh, ce ai da cikin muka haɗa mata ga dazare oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni halan na ga abin da ya wazare tsayi halan ta faɗa hannun ta ka dariya sana ce ta ce kina mamaki ko wallahi zo sai ma sana kai mutum shege ne ko ya mutu sai an ɗaure mutum mugun ice mutum ba tabbas jama'a mu ji tsoron rayuwa da duniya da mutanen cikinta shi sa aka ce mutum ya fi aljini iblici ya waje ɗan shaidanci a shaida ma haka kulit take an ta halar na fi ki mamaki da al'ajabin wannan abu wallahi ko a mafarki aka ce min kulit za ta iya yi wa wani haka ba zan taɓa yadda ba balle ni ke kin ma san maganganun da ta faɗa min ɗazu ana wannan mitin ɗin da wanda ta faɗa min ranar da na fara faɗar gaskiya a ahalanta ta cikin taraddadi labarin duk maganganun da kulit ta faɗa mata sana ta ba halan halan ta ce au wai har yanzu bata daddara ba ina fa an tare kin san me bara hospital yanzu a asana ta ce duk abin da hana shi halin ta kwashe tas ta faɗa asana a dama shi yasa aka ce je hospital din eh, yana can ya da balli a kanki hmm, su ne suka sani sana ta ce tana murmushi Allah ya kyauta ya rufa mana asiri amina Allah yau kowa cikin mamaki da al'ajabi da sanyin jiki kwana a hankali abu ya gyara kwanciyarsa game da sauke numfashi ce mm, mamu ta kalle shi tare da cewa tun ɗazu sai sauke numfashi kake ka ƙi cewa komai lafiya da ko numfashi ya kuma sauke ya ce bari ke kawai rayuwa ce take ba bani mamaki da yadda duniya ta lalace wani lokacin idan ka ji abin da yaro yi sai ka ji kamar tatsuniya yanzu ji abin da sana da kula suka yi fi sabilillah wallahi idan faɗa min aka yi ban taɓa yadda shi ma hanash din da yake soko ne wai har ya kasa gani abu kenan ai ba hanash ya kaɗai soko ba wallahi har da mu mun ma fi shi sokanci tunda har muka kasa ganewa da tantance yar mu lokacin fa da ta dawo gida da sunan hutu tana da cikin sultan har na wata hudu ya shiga na biyar amma muka kasa ganewa sannan tana labarsari ta ce mana za ta je bautar ƙasa amma don muka kasa ganewa idan hanash kullum da sana suna da laifi mu ne manya-manyan masu laifi haka ne gaskiya amma yadda da aminta da muka da ita shine babban abin da ya jawo haka wannan kaɗai ya ishi iyaye su sanya ido kan yaransu su su kula da duk wani irin su suna lura da su, da inda suka sa gaba da ƙawayensu da mutanen da suke mu'amala da su Allah ya sa mu dace ubangiji ya shirya mana zuri'a ya amfani bayan amin ya Allah ni fa gaba ɗaya kai na hukunci wallahi kul ta bani mamaki da tsoro tunda har ta iya cutar da sana gani nake ko mu tana iya cutar juju ta faɗa cikin sanyin jiki ni ne soke ajje zuciya haɗi da cewa ni kuma ba wannan nake tsoro ba wallahi tsoro na ɗaya zumuncin mu dan ina tsoron kar wani abin ya kawo matsala ga zumuncin mu ha ba dai hakan ma ba za ta taɓa faruwa ba ba sai mu yage shegiya ba tunda ita ce kasar gumin munafukar mm, kulud kulud kin ga dama kiyaye mutum mai shuru shuru kawai ki rabu da shi inda kika shi wallahi yawancin mutane masu shuru shuru mugaye ne kwata kwata ba su da daɗin mu'amala gara kai mu'amala da mutum faran faran kan mai shuru shuru saboda ko faɗa ko kai za ya tsammanin baka da gaskiya da ƙarshe ma a ce kana zalunta su ne ni fa na rasa me abin yi ni ne ya faɗa cike da jimami mutum za a sake sabo zuwa jibi a kawo ƙarshen abu haka ne kan bari kuma bane yi wa abu magana sai dai wallahi ina jin kunyarsa akan abin da kullum ce wasana kar ka damu har da families ba mu da wannan matsalar insha Allah a hospital ko sai da doctors suka yi wa hanashi allurar bacci kana hankalin kowa ya kwanta kwashe gari da safe yana farfaduwa da sunan sana ya farka ganin bata na yasa shi fuge karin ruwan ya fita kullum da doctor na biye da shi suna kira ya musu banza ya tafiyarsa da sauri kullum ta saurin bin bayansa ikon Allah ne kadai ya kai hanashi gida tun kan kulita faki ya fito daga cikin motar yana kwala sana kira tana zauna a falo ta jiyo shi da sauri ta miƙe ta shige bedroom ta rufe kofa murmushi mimi ta yi ba tare ta ce komai ba mimi na sana ya faɗa yana shigowa falon ban sani ba marere ce fuska ya ce please mimi fuska ta tsuke haɗi da cewa ta tafi koyar sallama da sauri ce au sore assalamu alaikum murmushi dai ta ce aminu wa alaikum salam ya jikin naka da sauki ni mai nasana ya magana a gaggauce shiru kullum ta tana jin kamar ta shaƙe shi ta huta saboda tsabar takaici tana gidan abu mimi ta bashi amsa haitun kan ta rufe bakin ta waje da sauri kullu ta ce please mimi karki bar shi ya tafi ya wanka tukun ya ci abinci tun jiya bai ci komai ba kafin mimi ta wani yunkuri har ya waje da mota can ya je ya sanya didi gaba a kan lalle yana son ganin sana ya kai wajen su awar sai da aka sha fama da kyar suka lallaba ce ta gida gana haka ya sa didi kallon abu ya ce ka kira aryan ka sanar da shi gobe akwai mitin sannan a sanar da kowa ma gobe akwai mitin a nan gidan kowa ya hallara ba tare da bata lokaci ba a sanar da kowa cewar gobe akwai mitin a har family house a cikin mitin room kowa da kowa ya hallara ciki har da hana shi da samole sana ce kadai bata shigo ba a hankali cikin nutsuwa ta shigo bakin ta dauke da sallama sauri hana ya zabura yana kokarin mikiwa mimi ta saurin mayar da shi ta zauna gami da zuba masa ko harara kallon samuli ta yi haɗi da suka masa yin murmushi mai kwantar da hankalin ma'abocin kallonsa martanin murmushin ya mayar mata shi ma da abin da suke a kan idan hana shi ji yake tamkar an watsa masa wuta a ƙirjinsa da ƙarfi ya limshe idansa darakta jan halanta nufa ta zauna addu'a aka fara yi don buɗe taron azimduwa Ana dide yaran murya game da cewa kowa da ke na ya san abin da ke faruwa kuma an ce abin da ya riga ya faru na haka abin da ya faru ya riga ya faru sai dai a guji gaba a kuma yi addu'a a hankali mai da kallon sa ga kulut hawa yana kokarin gangaro daidai kace kin ban mamaki kulut idan wani ne ya faɗa min cewa zaki wa sana haka wallahi ba zan taɓa yarda ba tunda har kika iya cutar da sana babu wanda ba za ki iya cutarwa ba a faɗin duniyar nan duk irin soyayya da yarinyar nan ta nuna miki amma saboda ke ki babu ɗuwan imani kwata-kwata shi da kika saka mata da shi kika ci amanata kika iya mata butunci bayan ki ta rufa miki asiri ta sadaukar da komai nata a kanki da farin ki. amma ba komai kanki ki kai wa inda duniya ce ga nan gata rayuwa ce da yanzu kuka fara ta wanda ya shuka abin alheri ma a wannan zamanin ya ya kare balle kuma ka shuka tsaya ba komai kanki kika yi ba ba ita kika yi ba daga yau na cire ki daga cikin zuri'an mu har abada babu mu babu ke har a tashi duniya babu wani daga cikin zuri'a har a family da zai kare yin alaka da ke har abada kullum kuma ni da mahaifinki ba za mu taɓa yafe miki ba har sai sana ta yafe miki yafe wata ita ce ta mu matakar ba ta yafe miki ba mu ma ba za mu yafe miki ba daga wajen ranar da kafa ke ta kuskura ta kuma taka kofar gidan nan ban yafe miki ba cikin tsantsar tashin hankali kidma da razana sana da kullum suka ɗago lokaci ɗaya suka kalla juna kana suka mayar da kallon suka didi suka fasa gigitaccen kuka kullum ta ɗora hannu a ka tana ihun kuka tana cewa wayo ne Allah kai tuna na shiga uku dan Allah ku yafe mu wallahi sharrin shi ne ta faɗa tana rike da kafa abu cikin tashin hankali kowa da kowa ya ɗago kai yana kallon didi da ke hawaye abu ya ce wannan wannan irin hukunci ne mai tsauri ka yanke haka kuma ai gaba ɗayansu ne suka yi laifin ba ita kaɗai ba da ke saurin ɗaga abba hannu ya ce ka bari a tauna tsakuwa dan a yata da tsoro a kullum zuri'in mu ƙara yaduwa take tana haɓaka idan tun yanzu ana samun faraka ba ɗinke ta ba me muke tunanin gaba za ta haifar idan wani yana yin laifi ana saurarawa me kuke tsammanin wani zai yi gaba da haka daga duk wanda ya mummunan laifi za mu cire shi daga cikin alim har abada kamar yadda ake zame gashi daga cikin nono haka za mu rinka cire fasa gurbin ahalinmu don kar ya bata mana saura. kana haka lidrak daraja ce karɓo musulta shi ma daga yau ya bar hannunta an kwace shi tun da ahalinmu ne shi ma ta ce ihu kulu ta sa tana ƙanƙame shi a jikinta saboda yadda ta matsin shi har sultan ya tsorata ya sanya kuka don allah kar ku raba da sultan da hukuncin da za ku yanke a kaina na yadda na amince amma ban da rabuwa da sultan wallahi mutuwa zan yi ta a karaban da shi dan Allah ku tausaya mu ta faɗa cikin kuka matuƙa tana ƙara kankami shi ba ki san mahaifiyarsa amma shi kina san shi ai duk mai san ɗaya so kuwarsa idan ya faɗa yana fasge shi daga hannunta miki ma yi tana kuka tana ihu ta je gaban abba tana cewa dan Allah abbu kar ku raba da shi please wallahi mutuwa yi. ina matuƙar son sa sosai sai magana ga ya zuba masa kuhara dole ta sa abu yin shiru da na ke ce ba uwarsa ɗanta miƙa mata shi tarakai ta girgiza kanta tana kuka ta ce na riga na yi mata alkawar na bar mata shi har abada na ba ta shi kyauta don allah ku bar mata shi kuma ai ya ce idan na yafe mata kuma kun yafe mata to ni wallahi na yafe mata duniya da lahira dama ni ban taɓa rike ta a cikin raina ba na daɗe da yafe mata Sawa da nishe buga mata ba cewa aka yi kika raba ɗanki ba jikinta na rawa ta miƙa hannu ta ce amsa shi ta ce an yi bani da abin da zama shi kamar yaya tana na ƙoƙarin yin magana halanta saurin cewa tana da ciki na wata hudu a zabura hana shi miƙe tsaye cikin kiɗima ya ce what da sauri mimi ta kama shi ta zauna kusa da ita ka haizu ce ban fahimce ki ba fahala kanta ta kai ƙasa kana ta ce eh tana da ciki na wata hudu ba haihuwar sultan da wata ɗaya ta kuma samu shine cikin da ta tace tana da shi didi yace kina rabin cikin da ta tace tana da shi last ma ƙarya ne eh ƙarya ne ba ita ke da cikin ba sana ce ke da cikin kai kowa ya shiga diddigawa samuel ya ce ai shine dalilin yin wannan bidiyo recording din abu ya ce ai ban fahimta sosai ba mun yi tsammanin kulut ke da cikin saboda ranar muna cikin rudewa da tashin hankali samuel ya ce sana ke da cikin ba kulut ba a hankali hana shi ya jingina kansa game da limshe idansa abu ya ce juju karbe shi to halin ce saurin cewa zai rage shi dani ya ce to ba damu kana mai da kallonsa da samu ya ce kai haƙuri zuwa nan da haihuwarta sai mu san abin kansa kasa ya ce ba komai didi ya ce sana ki zauna a nan gidan ke ma kawun kyayo da sauri hannun sai ce a'a ta koma gidan mimi faɗi na da sana za ce magana ma mu tarare ta dole ta sa ta shiru mimi ta ce ni ma ina a barta a nan ɗin ki yabi tun daga faɗin mijinta can babu kowa in ya so idan ta haihu sai a samu fita ba damuwa shi ce a hankali sana ta ɗaga kanta ta kalli samu da tana hawaye kan sai girgiza mata haɗi da mata alamar ta bar kukan ta goge hawayenta a na shukuransa ƙwal sana za ta zauna a nan yayin da kulut ke ta faman ihun kuka tamkar ranta zai fita tana roƙon kar a rabata ta da sultan babu wanda ya kula ta aka yi addu'a samuwal ya miƙe cikin nutsuwa ya musu sallama ya fita da sauri sana ta miƙe ta bayansa akan idan hanashi sana ta fita ta bayan samuwal yana ƙoƙarin tashi mibi ta danne masa hannunsa alama kan ya tashi jinjina da jikin motarsa hannunsa har da kirjinsa wal tana tsaye gabansa tana murmushi ce na gode maka sosai Allah ya saka maka da mafificin alheri murmushi samule yana kokarin yin magana hana shekaru su wajen fuskar samartuk yadda ka san an saukar masa da san macin mutuwa ya ce ke baki san kima ta wani bace yanzu ko baki san nauyin aure da haƙoƙin aure ba ne <laughs> su aure manya yanzu har ka samu abin takama daga rara ko yanzu ma za ka kuma ce mana mazinatan ne ka kira da karuwa murmushi kana ya ce kamar yadda rashin sani ke sa ne abubuwa baya ta ma rashin sani ke neman saki amma ke sani duk abin da ne a kanki na yi su sana ba gaskiya kake faɗa ba ne da duniya babu mahalokin da ka tsana sama da ni sai yanzu da ka tabbatar baka da hujjar tsanata ka hatsane ni ne akan kana zargin mu ta samole to yanzu ka fi kowa sanin ni ba mazinaciya wacce kamar yadda ka saba kirana da shi saboda kai ne wanda ya karɓi budurci na sannan ka tsane ni ne akan na taka ku take na fasa mata mahaifa in wannan ne da nayi ana biya ku tunda na cikin cikinka har tsawon wata tara a cikin mahaifata na haifi ɗan na baku fatar cikin kulur da na taka na ji mata ciwo kuma ni ciki na aka yanka aka tsaga aka ciro mu kuɗa na kuma ɗauki budurci na shi ma na baka don haka na biya ka duk wani bashi da kuke bina yanzu babu sauran bashi tsakanin tsakaninmu daidai lokacin in mutum suka so mu fitowa kowa tsayawa ya tak danganin abin da ke faruwa a hankali ta juya ga samula da ke yana kallon su ta je wa idan ta cikin nasa fuskar ta ɗauke da murmushi na shiga dubu a rayuwata na rasa wanda zai bani haske ya kuma fahimce ni sai kai kai ka zama mun garkuwa a rayuwata ta duniya kai ba karamin haske bane ga duniyata Allah ya aiko mun kai ne cikin rayuwata don ka taimake ni Allah ya haɗa da kai ne don ka zame mun gata na a rayuwata da duniya babu wanda yake fuskanta ta sai kai a yanda kowa ya biya mun baya kai ka fuskance ni gaba da gaba a yanda kowa ya sa na kuka kai ka sa an dariya a yanda kowa ya guje ni kai ne wanda ya fuskance ni a yanda duk duniya za su kasa fahimta ta kai ne kaɗai kake fuskanta ka yadda da ni kai ne ka zama mun garkuwa da haske maganin duhu ga rayuwata kai ne ka zama mun farin ciki mai kore mun bakin ciki a yanda na shekara cikin sahara ina bala'in neman ɗugar ruwan da zai ji kamun makoshi ne kai ne wanda ya zame min dada kuma sassanyan ruwan da ya kure min shekarar da kishirwata da lokacin da na shiga kunci matsala da uban rayuwa kai ubangiji yake aiku min dan ya kare ni kai katanga ne gare ni wanda yake tokare ni da yayin da na zo faduwa kai inuwa ne me yaye mun zazzawa rana kai daban ne aryan zuciyarka halayyarka da ɗabi'unka sun sha bamban daga irin na mutanen wannan zamanin da ba za taɓa son mutum da zuciya ɗaya kuma dan Allah ruhinka tsarkakakke ne aryan kana iya sadaukar da farin cikinka da komai domin ne ba na da tamkar ka aryan a hankali samu lai jingina kansa da jikin motarsa haɗi da limfi idansa yana jin kalaman sana suna ratsa gaban jikinsa suna bin duk wata magudanar jini da jijiya da ke jikinsa yayin da hana shi ke jin tamkar ana zuba masa ruwan wuta ana watsa masa ruwan tafashasshiyar dalma akan zuciyarsa wani kulolin bakin ciki ya tokare masa kirjinsa ya rinka jin tukukin zafi tamkar wuta a makogaransa lokaci kidi jikin sa ya ɗauki tsuma kamar mazari ci gaba da magana sana ta yi kai ka zame min takalmi maganin bakakkayar da ke soke min kamata ahalina sun kasa gargata ni balle su yadda da ni su nema mun fita amma kai ka yadda da ni ka taimake ni a lokacin da nake buƙatar taimakon Da duniya babu wanda ya kai kuwa mahaifiya kusanci da mutum ta sanin halayensa amma ni da juya mun baya su kai kai kadai ka juyo ka fuskance ni ka kasance mai imani da duk abin da zan faɗa maka ko so ɗaya baka taɓa kin yarda da abin da zan faɗa maka ba duk da kasancewar cikin jikina ba naka bane amma kare ne mu kare ke mu hannu biyu tunda nake ban taɓa neman wani abu na rasa ba tamkar kai kai cikin ka tattala lafiya ta da raina cikin amana ka ba mu kulawa da ni da abin da ke ciki na faɗar yanayin da hannun ya shiga bata lokaci gaba ɗaya jijiyoyin kansa sun fito sun yi ruɗu-ruɗu idan su ya ja jawurin kamar wuta ganin matarsa ta sunna tsaye a gaban wani tana yabansa gaban idansa tana kuma kushe shi kirji hana shi dafi game da dukawa ya ɗaga mata hannu a da cewa ya isa ya isa ya isa sana ya faɗa matuƙar tsawaci ita kanta sai da ta tsorata da ganin yanayinsa yana daga duke ya ce rashin sani ya bada redu gaba ɗaya kowa yana ganin abin da ke faruwa babu wanda ya magana hannun sadawa da kirjinsa ya kuma ya murmushi ya ce hakika rashin sani ya bada redu husana da na tabbatar ke rashin sani ne yake sake faɗa haka hakika kina cikin tsakiyar rashin sani cikin tsiwa ta ce ko kuma kai da da kake cikin rashin sani ba kallon cikin kwaya idan ta yi yana murmushi mai sauki kana mai ga sa ga samu lece na san kai ka ga abin da na gani cikin kwaya idan ta na san kai ka fahimci abin da ta kasa fahimta ta kasa tsaye da tunaninta ta saurari bugun zuciyarta ta fahimci gaske al'amarinta what do you ta ce cikin masifa kai tsaye hana ya ce you madly love me sana you fell in love with me but you don't know wata irin razanan ne faduwar gaban sanayi da samu lede tamkar sauka a rado da ragujin ruwan sama cikin zuciyarsa da kansa god forbid na so ka hana shi murmushi kuma ya ce karya kike wallahi kina mahaukacin sona totally mani i hate you so much haka kika ce ya faɗa idan sa kanta yes i hate you ta faɗa cikin tsiwa cikin bakin ciki ya kan samu lagadan gadan yana yasa ya cakumu ya sa gami da cewa idan ka cika ɗan halakka taɓa ne cikin tafasa zuciya samu sabulai ma zama mari da sauri sana tarin tsidan ka gam ana shi dariya yana kallon ka don da stop beating me idan har ka cika dan halak ba shi ke ba idan uwarka ta haife ka da jini kar ka daina duka na har sai ta ce ka daina idan har ta ce ka daina ya tabbata tana so ya faɗa yadda babu mai jinsa zai samu ne ita kanta sana ta ji ba cikin zafin rai samuli ya kuma maka hana shi mari a hankali hana shi ce ashe uwarka ba ta haife ka da jini ba ko dai ka ne takiran samuli ya mugun baci zuciyarsa ta shiga tafasa tana kuna abin kana ma da wanda ke cikin tsogarin bakin ciki a haukace shi shiga naushin hana shi ta ko'ina kwata-kwata hana shi bai yi kokarin kare kansa ko ya rama ba a salima ya hakan ne saboda sana'a idan sana sana'a wani wal liya yana dukansa saboda yadda hana ke zagin zaginsa yana faɗa masa magana ta ke kan hana ya fashe jini ya so masa ba zabara zai dai yana kokarin zuwa zafaran ya so lake shi yana murmushi ce tsaya shi hana ya san dan me haka bari mu ga hakan da ya zai aiki yadda samu lake dukan hana ya sa lokaci ɗaya hana ya fita daga haicinsa ya garabaita mutuka a hankali zube ƙasa gami da ribe idansa kwalci na zubowa daga hancinsa bakinsa da kansa ta goshi samuliyai da ɗaga hannu da miyan nausa hana a haukace sana ta ce no aryan kana hauka ne da za ka rinka dukansa haka to ma sauraro nan za mu dakata da wannan labari a littafin rashin sani wanda hawa ya usman jidda ta wallafa al'ajabi tv ta ɗauki nauyin sa ni kuma muhammad umar kai gama da na karanto ne ke muku sallama za mu ɗora shiri na gaba